الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يورانر الخميس درن جمعة وتن رمضان yana da kwana goma sha ɗaya alif ɗari hudu da arba'in hijiriya kuma yau muna goma sha shida ko haka ne goma sha shida ga watan biyar dubu biyu da goma sha tara miladiya wannan shine zamanmu na na tara a wannan tafsirin da muke gabatarwa a masallacin alkhulafa'ur rashidun da ke kan titin alfalla a garin agege a jihar lagos kudu maso yammacin Najeriya wanda muna kan aya ta sittin a cikin suratul Tauba ayar da take magana akan zakka wannan kuma shine darasin mu na biyu akan ayar ma tukur jakada zai ƙara karanto mana innamas sadaqatu a'udhu billahi فضلا من الله والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات كسني cewa ita zakka kaɗai lil fuqara ana bada ita ne ga masu ga wanda suke talakawa wal masakin da mabukata wal amilina alaiha da wayanda suke yin aiki wurin karɓo zakar da rabata wal mu'allafati qulubuhum da wanda ake son a jawo hankalinsu a karkato da zuciyarsu cikin waɗanda ba su musulunta ba don su musulunta musamman in suna da kima a cikin al'ummarsu in suka musulunta za a samu wasu masu biyo su wal'amili na alaiha walmu'allafati ƙulubuhum wafin riƙabi sai kuma waɗanda suke cikin ƙangi na bauta suka yi rubutu da iyayen gidansu cewa idan suka biya wani adadi na kuɗi za a fanshe za su fanshi kansu na da kuma waɗanda suke cikin larura ta rikicin kuɗi saboda bashi ko kuma saboda wani nauyi da suka karɓa ko saboda an sa musu tara sali wanda suke cikin bashi wannan sananne ne wanda suke cikin wata larura ta kuɗi kuma kamar mutumin da ya zo zai musuluntar da mutane sai suka ce to yanzu muka musulunta ya zami da gidajen coci da muke ciki ya zami da motocin da coci ta bamu sai ka ce ku mayar musu zamu ba ku wasu to duk wanda ya musu alkawari dole ya cika musu to kun ga ya ji ya janyo wani nauyi ko zai yi sulhu wannan ya rantse wancan ya rantse yace ce me matsala ya to wallahi ni sai ya biya ni shi kuma ya wallahi ba zan biya ka shi kuma yana so a zulun sulhun ya nawa ne kuɗin zan biya to wannan yana cikin algharimi na sai a bashi kuɗin don ya samu ya biya wa fi sabilillahi da kuma wanda suke jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah ko da mawadata ne wabnis sabil da kuma matafi. wanda guziri ya yanke masa akan hanya ridatan min Allah Allah ya wajabta ita wannan zakka ne tilas wanda duk ya sifantu da sifar masu fitarwa ya fitar da ita ba wani ra'ayi a cikinta ba zancen ina so ko ba na so ko ba ka so dole ka fitar in kuma baka fitar ba ka saba wa Allah sai dai in wato baka mallaki abin da za ka fitar ba inna allaha lalle wallahu haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala alimin masani ne hakim kuma gwani a cikin aikinsa wallahu alimun hakim allah masani ne kuma gwani a cikin aikinsa to a bayanan da muke yi jiya sai muka yi muka ɗauki alfuƙara wal masakin muka ce alfuqara jam'i na faƙir an kira shi da suna faƙiri ne saboda kamar talaucin ya fiƙe masa bayansa ko ya ɓalla masa bayansa shi kuma almiskin an kira shi almiskin ne daga asalin kalma almaskana maskana kuma shine bukata sai malamai suka ce to da faƙiri da miskini wanne ne ya fi wani bukata to anan imamu shafi'i da imamu ahmad sun tafi akan cewa wato sun tafi akan cewa fakiri shine yafi bukata domin shine Allah subhanahu wata'ala yace masa ce lil fuqara allazina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard ba su iya komai a ba za ma ba su da ƙarfin da za su yi tafiya ba su da basirar yin wata sana'a kuma ba su da jarin kasuwa kuma ba ma'aikata ba ne wannan su ne fukara. amma da ya tashi muskinai ko sai ya ce an masafi na tufaka na limasaki ita shi jirgin ruwan a nau'in su miskinai ne to wanda ku yake da jirgin ruwa shi yana da 'yar sana'ar da ya je ya samu ya kawo wa iyalinsa sai suka ce to don haka Allah ya ce masu da lil fukara'i abin da ake nufi da fuqara'i sune waɗanda ba su da komai wannan yawanci kana ba su zakkan ne don su samu abin da za su ci kuma ba laifi ka ba su bana baɗi ma ka ƙara musu kama yi musu alkawarin wata shekaran ma saboda su watakila ma ba su da hikimar juya kuɗin la'alla kuma in ka ba su su juya ɗin ba lalle kuɗin su yi ƙarko ba almasakin ɗin su kuma su ne wa'anda suke neman abin da zai tuntuɓa su a rayuwa su tashi su samu su ƙarfafa wataƙila shi matsalarsa kawai ba shi da gidan shiga ne nasa haya yake yi amma yana da jarinsa da zai ishe shi ya ciyar da iyalinsa ya biya wa 'ya'yansa kuɗin makaranta sai dai in dai a haka za a ci gaba da tafiya to wataƙila har ya mutu ba zai mallaki mahalli ba matsuguni. to wannan yana buƙatar wanda zai bashi zakka mai yawa wacce za ta ishe shi ya sai matsuguni wani kuma yana da matsugunin amma bashi da abin hawa kuma yana da buƙatar abin hawan za a iya bashi zakka ya sai abin hawa wani kuma ba zai iya kundige kuɗinsa a yanayin yadda rayuwa ta koma ya kwashe su ya aure ba kuma yana da buƙatar auren bashi da mata kaga wannan miskini ne ba fakiri ba a ra'ayin shafi'iyya da hanabila za a bashi zakka domin ya samu ya yi aure wani kuma a'a yana da sana'a to amma jarinsa gaba ɗaya bai taka karaya karaya ba bai fi miliyan goma ne jarinsa ba ko miliyan biyar shi ne kaɗai jarinsa to amma inda za a samu a taimake shi da zakka la'alla ribar da yake samu za ta iya ninkuwa ɗaukewa ta ne Watakila ribar da zai samu watakila ribar da zai samu za ta iya nukuwa to wannan da haka ya zama miskini innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin kiran bata haka kawai to ya zama miskini suka ce to wannan shine ne dalilinmu na cewa miskini ya fi talaka bukata ya fi fakiri bukata kuma ya tabbata a cikin hadisin da imam al-hakim ya rawaito a cikin mustadarak imam al-hakim ya rawaito shi a cikin mustadarak daga daga anas dan malik Allah ya kare yadda a gare shi ko da yake isnadin yana da rauni cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana cewa Allahumma ahini miskina Allah ka raya ni kullun ya zama ina mabukaci wa mitni miskina kuma ka ɗau ta ina mabukaci wa shirni fi zumratil masakin kuma an zaka tashe ni ka tashe ni a ƙarƙashin ko a layin waɗanda suke mabukata sai suka ce anan manzala su sallama bai ce Allah ya raya ni talaka ba saboda in ya zama talaka to kila zai bukaci sai wani ya taimake shi amma miskini ko da yake yana da ɗan dama-dama yana da abin da zai ci ba sai ya je wajen wani ba amma dai rayuwarsa akwai neman wani abu da yake yi a wajen Allah wannan hadisin imam al-hakim ya rawaito shi amma da sanad da shi ya inganta sanadin amma yana da rauni sosai imam tirmizi ya kuma rawaito shi ta hanyar abu sa'id al-khudri Allah ya kara yadda a gare shi amma a wajen malikiya da hanafiya su kuma sun tafi akan cewa fakirin shine mai dama-dama miskinin kuma shine na ƙasa suka kafa hujja da dalilai suka ce ubangiji subhanahu ta'ala ai yana cewa falaqta hamal aqaba mutum in ya in dai har kuri yake yi to me zai hana ya zo ya kutsa ya bi ta hanyar da ba a iya hucewa hanyar da take jikin dutse sai Allah ce wa ma'adara ka bal ba ka san wace hanya ce wacce ba ta biyuwa hanyar ta ayyukan alheri ake nufi ba wai hanya kawai ta physical hanya ba fakku raqaba ai ita ce mutum ya dau bawa ya yanta shi ko baiwa ya yanta ta au it'aman ko kuma ya ciyar da fi yawmin zi masghabatin yatiman ya ciyar da maraya za maqrabatin wanda yake da kusanci da shi fi yawmin zi matsalaba a lokacin da yake jin yunwa wannan ba karamin aiki ba ne, au miskinan ko ya ciyar da miskini za mataraba wanda saboda talauci har ma ya zantu ba abin da yake taɓa da hannunsa sai tirbaya ko kuma talauci har ya kai shi ƙasa shine almatraba لجوب البلاد مع المتربة أحب إلي من المرتبة لأن الولاة لهم نبوة ومعتبة يا لها معتبة ذاك المتربة شين تلوتي نكر شي وند زي كي متن قسا وأنا أتني المتربة عن الأترابي yace kuma talauci mai ƙarfi ya nesanta na har na bar tsare kuna da abokaina da aka haife mu tare saboda aka sai suka ce gashi Allah ma ya ce miskinan za matara ba ai bai ce faqidan za matara ba wannan ya nuna kenan ashe miskini ya fi ya fakiri jin jiki suka ce sannan dalilin mu na biyu ai mun ji larabawa da wanda su ne aka saukar da qur'anin da yaran su akwai wani mutum da ake kiransa ar-ra'in numairi ko ra'i numairi ko ar numairi sunansa ubaid ibn husayn abu jandal a cikin wata waƙarsa da yake kokawa akan abin da aka yi musu yace azra bi amwalina qaumun ba'astahumu bil adli fina fama abqaw wala qasadu نعطي الزكاة فما yarda خطيبهم حتى تضاعف أضعافا لها عدد أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبب yace azra bi amwalina qaum yace mutane sun halakan mana da dukiya wani mutane ne ba astahum kai ka aiko su su zo wajen mu su karbi zakka ba astahum bil adali fina ka aiko su zo wurin mu su yi adalci wajen karba amma me ya faru fala abu kawwala qasadu su kyala komai a wajen mu ba su yi tattali ba no din zakata maganar zakati zamu fitar amma fa ma yarda khatibu shi malamin nasu baya yarda hatta tudha'afa adhafan laha adadu sai an ninninka an sake ninninkawa da wani adadi sai ke faɗa irin halin da suke ciki sai ce ammal faqirul ladhi kanat halubatu wifqal iyali yace mu hatta talaka wanda dabbarsa da take bashi nono iya nonon da take bashi iya wanda zai ishi iyalinsa ne to shi ma fama falam yutrak lahu sabadu shi ma ba masa wata akuya marar ko wata dabba marar fuka-fuki ba duk an karbe sai masana suka ce anan sai ce ammal faqirul ladhi kanat halubatu wifqal iyali ashe kenan fakiri a nan har yana iya mallakar dabba kamar da ibn kudama shi ma ya kawo wannan a cikin A ashe kenan fakiri yana iya mallakar dabbar da za ta bashi abin da zai ishi iyalinsa tun daga shi abin da ra'in numairi ya ce ammal faqirul ladhi kanat halubatu wuskal iyali wannan ya nuna a wajen su kenan fakiri ya dan fi dama dama tunda har yana da ma abin da zai kawo masa abinci mai yiwa ma'aikaci ne abin da ake bashi ana ba shi naira dubu ɗari a wata yana da mata uku yana da 'ya'ya goma sha takwas kuma a gidan haya yake yana biyan dubu ɗari uku duk wata duk shekara kaga in ya kwashe dubu ɗari uku a shekara ya biya to watakila in wata shekarar ta zagayo wannan dubu ɗarin duk wata za a dinga yi mata hannu baka ne hannu marya Wataƙila sai lokacin biyan kuɗin haya ya zo ma ba shi da yadda zai amma dai shi yana da aiki kuma yana da abin da zai a wajen malikiya wannan shi ne fakiri wanda kuma ma gaba ɗaya ko kajuwal aiki ba shi da shi kuma shi ne miskini akwai ma wani mawaƙi da yake cewa lammara a labadan nusuri ta tsayar rafa alƙawadima kal faƙirin a'azali mahallin shahid anan al al'azali talakan da yake ba shi da komai to wannan matsala ana tattauna ta shi yasa muka tattauna ta anan amma amfanin ta ragagge ne saboda ba ta da tasiri a wajen zakka domin da a ce za ka bi ƙa'ida ta fifiko to da sai a ce to wanda ya fi bukata shi za a ba amma ita a zakka ba dole akan sai ka fifiko misali zaka iya ga fakirin ka tsallake shi ka ba miskini tun da shi yake bukata zaka iya ga miskinin ka tsallake shi ka ba fakiri shi yake bukata to dan haka kaga in dai ba za a zo law of preference ba ai ba wani priority tsakanin miskini da fakiri ana ganewa al-imam a ah, Eh, imamu al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga abu hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzo Allah suma yana cewa laysal miskin bi hada at-tawaf alladhi yatufu 'ala an-nas miskini fa ba wai wannan almajiri ko mabaracin da yake zuwa yake yin bara a cikin mutane ba shine miskini ba fatarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wanda in ka bashi loma daya in yace ko dan banzo iya ko dan dagwadago iya yi almajiri yana bara in ka ɗauka ka bashi zai tafi wannan ba shine miskini ba wattamratu wattamratan ba ba ba ba wanda zaka bashi dabino ɗaya ko biyu ya tafi wannan ba shine miskini ba sai manzo Allah sallallahu alaihi sai suka tambaye suka ce to waye miskini ya rasulullahi sai manzo Allah ce allazi la yajidu ghinan yughnihi miskini shine wanda ba shi da wadata mai yawa wacce za ta sa ba sai ya buƙaci wani abu ba duk mai mota wanda tayan motarsa za ta fashe ko batirin motarsa zai lalace kaga ya shiga ya fita ya rasa yadda zai wannan miskini ne kuma kun san da yawa akwai kaga mutum fes-fes da shi wannan ka ɗau motarsa watakila har da dutinta da komai ma zai kaga ta wajen miliyan uku hudu biyar amma abin tausayi zai iya siyan mai to amma ran da aka ce kwamfureso na ac ya ƙone in ba wasa ba sai kaga yayi wata shida kullun gilas din sa a sauke abin tausayi kuma ana zafi haka zai dinga tafiya wani sai ya ce to wannan shi da ma ya samu yana da motar <laughs> ko ba haka ba ne to a shi ya kamata inda hali a bashi kudin da zai sai compressor ko a cikin zakka ne ya siya ya dinga rufe mota kaga an rage yawan masu damuwa tunda yawan masu damuwa yakan haifar da damuwa ɗin da matsala to irin wannan ka kalura kai kana da hali ka lura ka fahimci cewa wani fa bai fi abubuwa da yawa ba ba dan fankan fankan ba ta kirshi musamman abin ne yake rayuwa za ka ga ya sha babban riga sai ka ce alaran majakada ko sai ka ce ni din nan kaga mutum ya sa babbar riga amma allah ne kaɗai ya san gaban ɗan wake shi can a can cikinsa ya sanya yake ji to shi ne wannan la ya da ghinan yuhunihi wala yuftanu lahu fa yutasaddaqu alai. kuma ba lalle a gane shi ba bare a je a taimake shi wala yi an-nasa shay'an kuma ba zai zo ya ce jama'a ku taimaka mu la'alla aka ce ana neman taimako shi kansa ma zai taimaka mai yiwa ma akwai wani kwamiti ne ma ciyama a kwamitin kuma ba aka taba ganewa ba tsaf da shi kullum zai sa turarensa a yi ta hira kuɗi da shi yana ta walwala yana ta fara'a amma watakila in ya shiga gidansa in aka buga masa wata tambayar la'alla in ɗansa ya zo zai yi jarabawa saboda financial problem zai ce sai dai ka haƙura zuwa shekara mai zuwa mai ko Allah ya yi sani amma ba wanda zai sani kila ma a sanadi haka sai dai a yi ƙarya a waje ya baka zo jarabawa ba a ni gaskiya na lura kaman ban yi karatu ba sai ba Allah ya kai mu kun san akwai su ko suna da yawa to wannan su ne miskinai game da fakiri annabi sallallahu alaihi wa alihi yace kamar yadda imam ahmad da abu dawud da tirmidhi suka rawaito daga abdullahi ibn amr ibn al-as yake cewa manzo Allah yana cewa la tahillu sadaqata li ghaniyin wala li ratin sawi baya halatta a bawa mawadaci sadaka zakka inda mutum mawadaci ne kishiyan mawadaci shine fakiri ko ko mutumin da yake karfa wanda zai iya fita ya nema mai lafiya wanda zai iya fita ya nema to wannan bai halatta ya zo ya bara ya roƙa ba sai dai in ya shiga can cikin wancan hadisin da za mu zo mu ji shi al'imam ahmad da abu dawud da nasa'i sun rawaito da isnadi ƙawi jawadahu ibn kasir rahimahullah daga abdullahi ibn daga ubaidullahi ibn adi ibn al-khiyar cewa wasu mutane sun ba shi labari sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayarsa game da sadaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kalle su daga sama har kasa sai ya gansu fara'ahuma jaladain sai ya gansu duka su kowanne da karfin sa a jiki fa qala sai ya ce in shi'tuma a'taitukuma in kuna son in baku in kun matsa zan baku wala hazza fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib amma fa ba a bada zakkar ga wanda yake mawadaci ko kuma wanda yake da ƙarfi wanda yake neman na kansa to a nan abinda ake nufi shi ne idan dai mutum yana da wadata ko yana da abin yi to wanda ba shi da abin yi dama mawadaci ba za a ba shi zakka ba za mu zo kan wannan matsala insha Allah amma wanda yake da abin yi in dai ba shi da abin da zai iya wadata shi ɗari bisa ɗari to ya halatta a ba shi zakka amma wanda yake cikin matsala ta rashi Ga baki daya to ya fi cancanta fiye da ainihin wanda baya cikin ita irin wannan matsala daga cikin matsalolin da ya kamata mu kula da shi karkashin mu da su karkashin matsalar al-faqir wal miskin miskini da faqiri malamai sun ijma'i akan cewa ko kuma shari'a ba a samu nasi yankacce ba wanda ya zana layi ya ce wanda ya haura layin nan shine miskini ko fakiri to amma akwai maganganun malamai da yawa wasu sun hakaito ijma'i akan cewa duk wanda yake da gida na kansa kuma yake da bawa wanda yake da gida na kansa yake da bawa to ba zai karfi zakka ba ko kuma wanda yake ba shi da gida kuma yana da bukatar gida wanda yake ba shi da gida kuma ba shi da bawa to ya halatta a bashi zakka amma imam ahmad da imam ishaq ibn rahuya sun tafi akan cewa da imam sufyan tauri cewa wanda ba zai karɓi zakka ba shine wanda ya mallaki dirhami hamsin. ko kuma zinariya wacce take aka fassara jirgin kaiwa dirhami hamsin a wanda yake da irin wannan to bai cancanci zakka ba kuma a ganin idan za a ba wa mutum zakkar kar a bashi abin da ya wuce haka saboda hadisin da aka rawaito imamu dara ya rawaito ta hanyar abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi cewa manzo Allah sallama ya ce la tahillu sadaqatu li rajulin lahu 50 dirhaman duk mutumin da ya mallaki dirhami 50 to sadaka ba ta halatta a gare shi amma wannan ra'ayi gaskiya ba karɓaɓɓe ba ne saboda hadisin da suka kafa hujja da shi hadisi ne mai rauni abin da ya shahara a mazhabar mu ta malikiya wanda ibn al-qasim ya rawaito shi abu dawwana daga imamu malik Allah ya ji da rahama shine aka tambayi imamu malik aka ce masa hal yubza a zakata mallahu na dirhaman wanda ya mallaki dirhami arba'in za a bashi zakka qala na'am imamu malik yace ne eh. saboda haka a malikiya abinda ake nufi da fakiri shine wanda abin da yake da shi ba zai iya isassa wato yayi wata ɗaya na amfani da shi ba duk wanda abinda yake da shi ba zai ce shi wata ɗaya ba to wannan mutumin a wannan mutumin shi ne fakiri an fahimta ko wannan mutumin shi ne fakiri amma a wajen imamu shafi'i allah ya ji kansa da rahama kawo sai an haɗa wannan a wajen imamu shafi'i allah ya ji kansa da rahama da kuma abu zau cewa duk wanda yake yana da ƙarfin da zai iya fita ya nemo yana da ƙarfin jiki yana da basira da damar da zai iya yin sana'a to haramun ne ya nemi zakka in ya zo ma nema bai halatta a bashi ba suka kafa hujja da hadisin da ba karanta a bayan Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi hadisi Abdullah ibn Amr da zaka ta la ta'lamu sadaqatu bi ghaniyin wala ni min sawi zakka ba ta halatta da wanda yake gani ko ko mutum da yake da karfi wala da min sawi ko ko mutum da yake da karfi kuma yake da ainihin dama sannan sai tambaya ta ko ko mutum haka ke wannan matsalar hikimar da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya ce a bawa fakiri da miskini saboda ta fuskar tattalin arziki su suka fi kowa matsala a rayuwa kuma rashin basu zai iya haifar da kiyayya tsakaninsu da waɗanda suke da shi kuma zai iya zama sababi na ayyuka na ɓanna da laifi domin duk lokacin da mutum ya nemi abin da zai yi bukata da shi ya rasa to shedan zai zo ya taya shi tunani watakila zai sa shi ko ya yi zamba cikin aminci ko ya yi kwace ko ya yi sata ko ya yi rubuta ciki akan dukiyar wasu to kuma wa dukiyar wa zai samu dukiyar mai dukiya amma watakila aka taimaka aka bashi to za a taimake shi zai zanto an nesanta shi daga wannan tunanin wannan shine abin da ake sa rai kuma Allah sai ya kawo miskini sai ya kawo fakiri a bisa cewa ɗaya ya fi ɗaya bukata domin ya raba wa mutane aiki saboda akwai wanda zakar tasa bata taka karata karya ba duka duka abin da zai fitar a zakar wanda ya mallaki miliyan biyu naira dubu hamsin zai fitar to wannan dubu hamsin ɗin kai kasan dai in ba wani kadarin Allah ba da wuya a ba wani ita kuma a ce ana sa ran shi ma ya zo ya fitar da zakar. buhun shinkafa eh, yanzu ka samu mutumin da yake a gidansa ana cin mutum goma sha biyar suna cin abinci buhun shinkafa ba zai masa wata ba in ita kadai za a ci to in zai sai shinkafa da taliya da wake da man kuli-kuli da ja da omo da sabulu to in ya shiga su ma sai ya nemo su kudin ya kara kuma wannan cefanen wata ɗaya ne kaga irin wannan sai dai a bashi dan a rage masa damuwa akwai mutumin da tunda da ya aure ya shekara goma amma ya ce wallahi a rayuwarsa bai taɓa siyan buhun shinkafa ba ko ƙarami ne to kaga irin masu zakar dubu hamsin wanda yake da miliyan biyu zai fi da zakka kaga naira dubu hamsin zai fitar in ya samu irin wa'annan ya raba wa mutum biyu kaga in ya samu ya sai buhun shinkafa ɗaya ragowar kuma ya yi cefane ko wanda ya ga sallah ta zo kuma ba yadda zai yi wa wa yaransa kayan sallah ga yara kuma ba san babu ba la'alla in ka bashi dubu talatin ma shi ya hada balance shi kenan sai ka bashi sai ya tafi to amma akwai mutumin da indan dubu talatin ce shi ma zai iya bayarwa amma kuma har yanzu bai fita daga tsarin waɗanda za su ci zakka ba wataƙila yana kasuwar nema yake a ƙarfafe shi ya dan samu wasu kudade shi ma ya sama ya dinga bayarwa to kaga irin masu fitar da zakka da yawa wanda ya lissafa dukiyarsa ya ga ta kai wato ta kai naira miliyan 500 kaga mai naira miliyan 500 zai fitar da miliyan 17,500 ko 17 miliyan 500,000 naira to kaga 17 miliyan in ya ga zai iya ba wa mutum biyu ko uku ai zai karfafe su ya tashe su ko ba su da jari ma zai iya ba su jari a zai iya raba wa mutum goma sha bakwai ko ya raba mutum goma sha takwas ko ya ba shi miliyan ɗaya ya ba wasu wani kuma ɗari biyar wani in ka ba shi miliyan ɗaya ka raya shi wataƙila da baka ba shi wannan miliyan ɗayan ba wallahi sai ya mutu da akwai wani tsakaninsa da lahira miliyan ɗaya ce kawai sai ka busa man rai ko buku yarda ba ka je ka tsaya a bakin asibiti ban san asibitin ku na nan Legas ba ka ga mutum an rubuto masa scanning ko an rubuto masa allura ya fito yana kuka ko yana kwalla ko idansa ya jajawur saboda likita shi iya abin ya gani shi zai fada za a rubuta a ce maza maza a je a siyo allura in ba a yi allurar nan ba wannan mara lafiya zai iya mutuwa kuma watakila allurar nan naira dubu uku ce shi kuma baya maganinta wallahi akwai wanda matarsa ta mutu bayan ta mutum yake ban labarin yadda ta mutu ya ce malam ba zan taɓa mantawa da abokin uwana ba na ce kai kwa meye maka ya ce ni ina jin a raina kamar shi ya kashe min mata na ce inna lullahi wa me ya faru ya ce malam asibiti na ji matata tana kan gwiwa za ta haihu kan na tafi asibitin na roƙi alfarmarsa na ce ga abin da nake da shi amma zai lamunce ni saboda ina masa wanki da gura zai lamunce ni don allah in abin ya wuce haka in kirawo shi ya ce in kirawo shi ya ce aka rubuta mini magani aka rubuta min allura zan siyo ta naira dubu goma sha biyar ya ce haka na fito ina kuka na buga masa waya ya ki ɗauka daga baya ɗauka ya ce to gashi nan zai zo asibitin ya ce ni kuma sun ba ni takaitaccen lokaci sun ce kafin lokacin a kawo allurar ya ce wallahi malam tun da na fita na ga ya huce wannan lokacin kawai a raina na ce ta mutu kuma likitocin sun ce da an mata allura akwai yiwuwar fatan za ta iya rayuwa kuma kaka ce kaddara akwai kaddara amma Allah ya kaddara da an mata za ta tashi in ba a yi mata ba za ta mutu sai na cici ai ni da ka gaya min yace to ai a lokacin na rikice na ruɗe ma bana ma tunanin kowa kawai ni gani nake yi ai yadda nake jin bana son ta mutu shi ma zai ji haka tunda dan adam ne to balle miliyan ɗaya ai ba mutum ɗaya za ta raya ba ma sama da mutum ɗaya za ta raya Allah ya raba mu da musibar rashi sai tambaya idan talakan kuma ya zama sharifi ne ba sharifi wanda yake jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wahidan ba a bawa sharifi zakka haramun ne shi ya karba kuma an ka bashi ma bata yiwu ba wannan ya tabbata a cikin sahih muslim daga al-muttalib ibn rabi'a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna hadhihi sadaqata inna hiya awsakhun nas wannan zakar fa datti ne mutane suka fito da shi daga dukiyarsu wa innaha la tahillu li muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ali muhammad da haka manzo Allah ba zai ci ba kuma iyalan gidansa ma ba za su ci ba saboda ka duk wanda ka ganshi ya zo wajenka yana neman zakka ya ce maka shi sharifi ne to ko dai ƙarya yake ba sharifin ba ne ko yana so ya ɓata al'amura na sharifai shi sharifi baya cin zaka a to ma dai an ce maka kai sharifi ne kaji an ce in ka zaɓi ɗaya to ko ka karɓi zaka ko kuma ka zauna a sharifi amma sai dai su sharifai kuma suna da haƙƙi a cikin baitulmala a basu a cikin fayu a basu a cikin komsi amma ban da su a cikin zakka Daidai sharifan akwai banu abdulmuttalib wannan su ne ba za su karbi zakka amma banu hashim afwan na'am akwai banu hashim akwai banu abdulmuttalib to imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rahama ya tafi akan cewa za a iya bawa afwan jumhur sun tafi akan cewa banu abdulmuttalib ba za su ci ba amma amma imamu shafi'i ya fi haɗa abin har da banu hashim ma saboda hadisin bukhari na jubair ibn mut'im ibn adi cewa manzala sama ce inna bani hashim wa banil muttalib shay'un wahid da banu hashim da banu abdul muttalib ai duk ɗaya ne sai ya haɗa tsakanin yan yatsunsa ya nuna cewa duk tafiyar su ɗaya to idan kuma fakirin da yake kusa da kai kafiri ne fa bai musulunta ba to da farko dai malamai sun ijma'i akan cewa ba a ba wa mulhidi zakka da ake nufi da mulhidi su ne zindiƙai waɗanda suke zagin addini su ne wanda ya ake ce musu yanzu ne atheist ko ko atheist wanda su ne suke zagin Allah suke zagin addini suke zagin shari'a wanda suna ƙarya cewa su ba kiristoci bane ba yahudawa bane amma dai Allah ne kaɗai ya san ajandar da take tsakaninsu da waɗannan to ba a ba su zakka sannan kuma ƙaunar wahidan ba a ba wa wanda ya ridda zakka amma malamai sun yi saɓani akan shin wanda kuma yake kafiri ne kamar ba yahudi ko kirista ko kafirin amana wanda ake zaune da shi lafiya kuma mabukaci ne talaka tunda ai dalilin da zai sa a ba wancan ai in an ba wannan ma dalilin da zai haihu zai faru shi kansa din ai zai iya zama muku matsala ko ba gaskiya ba to wasu sun ce ba za a bayar ba saboda hadisin mu'azu ibnu jabal maza da ke cewa innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah fa innahum ata'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla fa innahum ata'uka lidhalik har izuwa inda yake cewa iftarada alayhim sadaqatan ka gaya musu Allah ya wajab sai sun musulunta ko sai ka gaya musu Allah ya wajabta musu zakka khadhu min aghniyaihim za a karba daga cikin mawadatan su suwa su musulmai kawai wa turaddu ila fuqara'ihim sai a mai da shi wajen talakawan su zuwa su musulman kun ga yanzu an fitar da kafirai a cikin ke saboda haka wasu sun tafi akan cewa in dai mutum bai ce la ilaha illallah ba to ba shi a cikin zakka to amma abu hanifa ya halatta cewa zakafin da kai za a iya ba wa kafirai wasu daga cikin ma sun tafi akan cewa ya halatta a ba wa kafirai inda ba mulhidai ba ne saboda dalili shi ne ai allah ta yi lilfuƙara'i in ya ce lilfuƙara'i kuma kowa zai iya amsa wannan sunan wayancan kuma abin da isa ba a basu ba saboda wato matsayin addinin a wajen su, in ma an ce za a basu ne don a yayyafa ilhadin nasu ruwa abin ba zai yi ba akwai wata matsala muhimmiya ko da yake ta zuwa ƙarshe mu taɓa dai matsalolin da suke da alaƙa da miskini da fakiri to yanzu ga ka da zakka za ka bayar da ita kuma kana so ka kwashi kasan miskinai da fakirai me ya kamata ka bawa miskini me ya kamata ka bawa faƙiri to malamai suna da ra'ayyuka daban-daban abu hanifa ya ce miskini da faƙiri ba a ba su abin da ya wuce nisabi abin da ake nufi nisabi shine kudin da daga nan ake fara ba da zanga kamar yanzu miliyan ɗaya da naira dubu saba'in da da arba'in to duk abin da zaka ba ne da fakiri a wajen Abu Hanifa kar ya wuce yawan kudin nisabi shine dirhami 200 duk abin da zaka bashi ba bashi ya wuce haka to amma gaskiya wannan ba wani dalili tsayayye wanda zaka iya kama hujja da shi akwai dalilan da suka kawo a cikin littattafan fiqh na Hanafiya amma dai kamar da na faɗa wannan ba darasin fiqh ne da za a faɗi komai da komai ba sai a koma wa littattafan nasu a mu ta malikiya duba da nassoshi da abinda malamai suka fahimta a game da abinda shafa al'amarin abinda za a bawa miskini da fakiri suka ce shari'a tunda da bata ce ba to al'amarin yana koma zuwa ga ishtihadi idan mai bayarwar ko kuma jagoran musulunci ya ga ya kamata a bayar da yawa to a bayar da yawa idan kuma ya ga cewa kaɗan ya fi dacewa a bayar to a bayar kaɗan ɗin don haka dai babu wani haddi da ya zama wajibi amma a lokacin sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi sai na umar yana da wani wata hikima ko filosofi na in za a bayar da zakar a wadata mutum saboda dama manufar shine shigar da farin ciki a cikin zuciyarsa imamun nawawi a cikin almajmu sharhul muhazzab a matsala ta uku da take bayani akan abin da za a ba wa fakiri da miskini sai ce ƙala ashabun al'iraƙiyuna wa kafiruna min al-khurasaniyi cikin masu bin mazhabanmu mutanen iraki da mutanen khurasan wasu suka ce sai suka ce yi ma yukhrijuhuma min alhajati ila alghina in dai zakka ake so a basu to a basu abin da zai cire su daga bukata zuwa wadata aqalla a wannan lokacin za a ce wane ya samu wadata wa huwa ma tahsulu bihi ala kifayatu ala dawam shine abinda in an basu to za su dawwama a cikin wadata ya yace wa hadha nassu shafi'i rahimahullah wannan shine nassin imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rahama wastadalla lahu al-ashabu bi hadisi qabisata ibn al-mukhariq al-hilali manzala su suka kafa hujja da hadisin qabisata ibn al-mukhariq al-hilali wanda manzan Allah wanda hadisin imamu muslim ya rawaito shi manzala su ma yake cewa la tahillu al-mas'alatu la ta al-mas'alatu illa li ahadi salasatin. haramun ne mutum ya zo ya ce a bani kawai ka zo ka ƙwanƙwasa wa mutum kofa ka ce masa alaran ma Allah wallahi ka gani matsaloli ne Allah in dai da wani abin a taimaka sawa'un ko zakka ko sadaka haramun ne ka je ka ƙwanƙwasa wa mutum sai dai in dan uwanka ne mahaifinka ya halatta ka je ka tambaye shi dan uwanka na jini babanka ai wanka kaninka baffan ka dan uwan mahaifinka an abu ya taso maka in ka gaza in suna da hali dole su yi maka in dai gazawa kai haramun ne yan uwanka su bakka ka tagayyara in suna da hali kuma wallahi in suka yaka sun yanke abin da Allah ya ce kada a yanke zumunci kuma ranar alkiyama sai zumunci ya kawo ƙararsu a gaban ubangiji amma abin da zai baka mamaki kullum ina sake maimaitawa wannan yana cimin a ƙwarya yana taɓa min na da zuciyata duk lokacin da lokacin reshin yake na makaranta ban san ku a wurin ba mu a wurinmu wallahi in kana da imani sai ka shiga cikin hali na tausayi musamman ga mu mata kaga yarinya ta zo ta samu mutum da mutuncinta tana cewa don Allah a taimaka a mata registration babanta ba shi da hali to wannan mun yarda mahaifiyarta ba ta da hali mun yarda to wataƙila da za ka ƙwanƙwasa ƙanin babanta ko babanta akwai wanda zai iya rufa mata asiri ya yi mata registration ɗin amma wallahi lazi la ilaha illawa akwai yaran da suke gaya mana cewa sai da aka yi ƙoƙarin a yi lalata da su akan a ba su kudin registration din suka tuna Allah suka yadda banda su daina makaranta to dan Allah yanzu ka san cewa yar dan uwanka ko yar dan uwan mahaifinka ko yar dan yar yar yar uwarka ko yar yar uwan mahaifiyarka tana da wannan yanayin kana da in baka da hali kana da uzuri a wajen Allah amma wallahi in kana da hali kan ka ba ta lalace sai Allah ya tambaye ka mu yanzu abin da suke sai su tafi gidan rediyo kuma har yanzu na Allah ba sa kare ba sai su ce dan Allah a saka ya sunansu kuma abin da zai baka mamaki ba wai shirin addinin musulunci ke zuwa shirin labarai in an gama labaran ko irin shirye-shiryen nan na siyasa na al'amura na ban dariya sai a ce kuma sannan wani wata ɗaliba daga makarantar kaza BUK ko FCE ko kaza da ta nemi a saka ya sunanta ta zo ta ce a taimaka mata da kudin registration naira kaza wallahi kuma kwana ɗaya biyu uku saboda akwai mutane masu amana sai ka ji an shelanta an ce ana sanar da wannan ɗaliba daga makaranta kaza da ta nema a sakai sunanta akwai alhaji wani wasu kuma su sai su sai ce ka a faɗi sunansu wani ya aiko da saƙonta ya ce a kawo mata sauraka ana neman ta ta zo lokaci kaza ta karɓa a gidan rediyo kullum duk yake Kano yana jin wannan duk wanda zai jin musamman inda ranka da da ragowar gidajen rediyon da suke irin wannan shirin zai ji ana wannan kai hamma shirin kusan yanzu ya zama dole da irin wayannan abubuwan ake yi kuma duk da ka je program gidan rediyo za ka tarar da miskinan irin wannan sun azube kuma suna da damar da za su su tambayi yan uwan mahaifinsu akwai wacce ta zo ta same ni ta ce to ita kanwar mahaifiyar kanwar mahaifinta ta ce mahaifina ya rasu shi ma kakan nawa ya rasu amma ni ina hannun wani abokin mahaifina don allah inda yadda za a samu wance a yi mata registration don in ba a yi mata ba ina tsoron rayuwarta sai na ce to amma ke ya aka yi aka yi miki registration ita ba a yi mata ba ta ce ainihin wanda yake rike da ni ne ya yi min ita kuma yan kwanta duk sun ce ba za su yi mata ba ku duba ku mahaifiyar Hisham ibn Ammar gidan da suke ciki ta siyar ta yi sponsorin ɗanta ya je ya karatu Allah ya samu dace to manzala da ya ce haramun ne mutum ya je ya yi roƙo mutum uku ne za su iya roƙo mutum na farko shine rajulun tahammala hamalatan da lahu almas'ala mutumin da ya je ya ɗauko wani nauyi kamar misali ka zo yanzu ka samu yansu ɗalibai sun shirya za su tafi iran za su je karatu an ba su shi. ka ce ina za ku su ce masters za mu je ne a ƙun jami'ar ƙun ko a jami'ar kaza ta iraq ko iran shi'a za a je akwai kwanci ya za a yi marasa shi. ya ce a haramun alaikum sai su to za mu zauna ne haka kaza da kaza su matsa su matsa su matsa to za ka nemo mana scholarship ɗin eh ku zauna zan nemo muku ko a jami'ar lagos ko a jami'ar sudan ko kai ku saudiya ko kai ku misra ko kai ku uganda ko kaza to kuma kai ka san ba ka da hali wannan ya halatta ka je ka kwankwasa wa masu hali kofa ka ce dan Allah su duba alfarmaka su taimake ka ka sauke wannan Shi shine rajulun tahammala hamalatan ko ka shiga wajen maguzawa za ka yi musu wa'azi ka gamsar da su sun gane cewa Allah ɗaya ne to amma yanzu shi tsoron fasto ɗin ɗaya shine coci ta ba shi gida ta ba shi mota in ya musulunta ya za a yi da gidan nan da motar kwacewa za su yi sai ce shi gaskiya ba zai musulunta ba sai ka gano wannan abin yake tsoro sai ka ce in gida ne da mota za mu baka sanda ka faɗi wannan baka san inda za a samu gidan ba to wannan ya zama wajibi yan uwanka musulmai su taimake ka a samu a sauke wannan nauyin duk wanda yake neman aljanna zo ka gaya masa kwankwasa masa kofa ko bacci yake a tashe shi abu ne da ya shafi ubangijin da ya bashi dukiya alajuwa ne ga halin da nake ciki da Allah a taimaka to wannan roƙon ya halatta ai sai mutum na biyu wa rajulun da mutum to amma manzo Allah ya ce hatta yusibaha da zarar ka hada kudin zuma yusuf to kak kuma ka ƙara zuwa gidan mutane ka ce zaka roƙa ni a tunani na ma hatta a masallaci idan ana da wani project ko da yake wannan ra'ayi ne eh, na san malamai suna da ra'ayi kansu kuma kila ra'ayinsu ya fi nawa zama daidai ni a gani na ko masallaci ne ana buƙatar a yi wani abu a yi budget a ga menene ake da buƙatarsa daga nan zuwa shekara ɗaya inda wanda zai iya sponsoring in babu a saka asusun neman tallafi ko da za ta kai a yi bara amma in aka samu abin da ake buƙata a dakata haka sai dai in mutum da kansa izo ya ce to ga wannan a sa saboda gaba ko a bar asusun a guda ce duk wanda ya so ya iya zuwa ya sa amma kamar kaskanci ne kullum a dinga tashi ana yawo da fi sabilillahi fi tun mutane ma suna yi hamma ka ga mutum tun yana saka dubu ɗaya ɗai hatta kai ma sai in yana da naira goma ko ashirin ta hatta kai ma ya riga ya ma saba amma bai saba ma nawa ne ma ba sa sawa amma in wani mashru'i ya taso misali masallaci an duba an ga daga nan zuwa wata hudu tsakanin maintenance da allowances da ake ba masu aikin masallaci limamai da masu kiran sallah da masu karatu da abubuwan da za su iya faruwa da development na masallaci da contingencies da komai an lura an ga cewa a duk shekarar duniyan nan zai ci naira miliyan uku a kasa shekarar nan su goma sha biyu a buga su hudu a ce to short term plan ɗinmu na wata hudu muna buƙatar naira kaza shi zai kwabarin ɗin matsalolinmu a buɗe wannan asusu kullum a dinga yawo da abin nan ana roƙa ko kuma a yi listin wanda aka san za su iya taimakawa a bi su har gida a karɓo in za su bayar amma za su rubuta standin oda a kai banki da zarar kuɗi sun shiga lokaci ya dinga shigowa cikin asusun masallaci in akwai transparency da accountability amma ba masallaci ya zama wurin guruguru da cuwa-cuwa kowane liman ko kowane ladan kowane abu ya tashi ya ce akwai wata bukata shi ba accountancy ya karanta ba shi ba eh, abin nan ya karanta ba kuma sannan wannan kudin an kawo babu report babu wani abu da zai sa gobe wani ya iya bayarwa to kuma ya ci karo da mu ta hausa mai ruwa da ƙididdiga da bin diddigi kana liman allah ya yassare maka ka sai mota in kana da mamu sun kai dubu ɗaya ina ga ɗari takwas sai sun ta tunanin a ina ka samu kuɗin nan kasi anya ko ba kuɗin su bane bai fata ba da ko sisi ba amma da dinga tunanin anya ba a cikin kuɗin su bane in ya ga kasa ko shaddar nan irin ta malam jakada sai ya dinga tunani to ma'ana wani ne ne ko kuma dai ka ne ko kuma dai ka ne to kuma sai ka zo ka sake janyo wa kanka wasu su suke janyo wa kansu sai mutum kuma ya karɓi kuɗi na ruwanka da karɓar kuɗin mutane amma in akwai abu an yi bajet an yi komai a nema a yi barar tun da dole sai an yi barar amma mun san a coci ba a yi suna ba da dues kowa yana tight ake cewa ko kowa kuma yana bayarwa haka kenya suka yi wa kansu one shilling project suka yi sai da suka yi shekara nawa suna tara shilling shilling ɗaya kuma suka yi united ɗin kansu dukkan musulmin kenya haka suka yi tsawon lokaci abinda zai baka mamaki ta 'yan tablik da sufaye kai hadda ba masu irin mugun ra'ayin nan wanda mu ba za mu taɓa haɗuwa da su ba masu kaushi da 'yan salafiya da kowa duk suka haɗu suka ce kowa ya yi abinsa a can inda yake amma wannan project ne na musulunci a yi da wannan ne suka duba suka gato yanzu sun samu kuɗin da za su iya gine-gine suka gine-gine a ƙasa duniya ta gansu suka ce to yanzu ya rage saura siyasa za mu iya fito da ɗan takarar da zai shugaban ƙasa suka auna suka ga statistically 40% ne su 40% kuma ba zai iya kawo musu kujera ba suka ce to kan mu kuskura mu fito da ɗan takarar shugaban ƙasa amma fito da shi asara za ne. amma ba wanda zai ci shugaban ƙasa sai ya haɗa kai da mu kuma in mutane suka rabu wanda muka mara wa baya shi zai shugaban ƙasa da suka gane lokacin wannan ohuru yatan nan da suka zo suka yi nazari suka yi komai sai suka gane cewa uhuru kenyatan ya ɗanfi musu sauki sauki. ba musulmi ba ne ba amma dai za su ɗanfi samun jituwa da shi suka tura ƙwararru suka buɗe masa abubuwa a fili suka ce to in dai muka mara maka baya kai ne shugaban ƙasa saboda mu 40% ne 60% din shi aka rarraba da ragowar mutane mu kuma kaɗai ba mu ci zaɓe ba ka yadda mu mara maka ko kana so mu kai ta yace ya yadda suka ce to muna son IG na police muna son minista na justice muna son minista na interior minister suka lissafa masa wasu key positions kuma suka ce mu za a bawa in bai mana ba kuma mun turo shi a yi agirmin zami kolin ɗinsa ba wallahi mun yi wani program da wani profesa a kano a artv bayan mun gama mun fito waje ce wallahi malam wannan abin da ka ji ni na je kenya conference a lokacin da sai da na ga IG police din duk yawanci ya ce mutanen duk an ba su kuma duk sun samu kuɗi shi yasa suka suka gina kansu ba za ka bada tun an cinye su ɗanyi kaga tsari kenan mun kuma rashin tsari ne yake cutar da mu to saboda haka eh, da ya halatta a bawa kwarke waccan mun gama da matsalar kafiri muna magana akan abin da za a bawa talaka ne da miskini Maza Allah sallallahu alaihi ya ce la tahillu as-sadaqatu illa li ahadi salasatin. na ɗaya shine wannan nabi kuma shine mutumin da ishtahatu ja'ihatu ko ishtahat malahu ja'ihatu ko asabatu ja'ihatun hat malahu mutumin da azalta saukar wa dukiyarsa kamar gobara ko 'yan fashi ko 'yan damfara ko wani abin da ya daga ba ɗaya rana tsaka ya nemi dukiyar ya rasa to kun ga wannan ya talauci ya tsiyace sai Maza Allah sama ya ce to wannan ya da lahul mas'ala ya halatta ya yi roƙo, ya nemi ya bibi masu bada zakka dan su bashi amma sai Maza Allah ya ce hatta yusiba qiwaman min aishin har ya samu abin da zai tsaya da rayuwarsa to da wannan ne suka kafa hujja suka ce to ai tunda shafi'iya suka ce tunda mazala ce hatta yusiba qiwaman min aish to saboda ka rika bashi miliyan 1 mutumin da a da ya fi karfin miliyan 50 miliyan 1 me za ta yi masa wata kira ma bashin naman da aka kawo masa gidansa zai biya to wannan ba laifi in ka bashi miliyan 1 ya nemi wani kuma ko Allah zai sa ya samu miliyan 2 ko miliyan 3 in kuma kai zaka bashi in ka fahimci halin da yake ciki ka bashi abin da zai ishe shi aƙalla idan ya zama budget ɗinsa duk wata yana kaiwa naira dubu ɗari uku to in ya samu dubu ɗari da hamsin ma ai zai iya maleji in kuma za ka iya ba shi abinda zai iya kawo masa return na dubu ɗari uku ma ka kyauta masa ka dawo masa da rayuwarsa da mutuncinsa hatta wa man min aish auƙalar qala min aishi. wa rajulun sai kuma mutumin da asabar tufaƙa yake cikin matsi na talauci to amma shi wanda yake cikin matsi na talauci sai an samu mutum uku masu hankali da nagarta sun yi shaidar cewa gaskiya wannan ba shi da yadda zai to wannan shi ma ya halatta an rubuto masa magani a asibiti ya rasa wani dan uwansa da zai sai masa ya tashi ce jama'a da Allah ba wai kawo ƙara Allah zai ba ya faɗi buƙatarsa jama'a ni dan uwanku ne ina cikin yanayin da ban samu abin da zan iya biyan bukata ba kuma ina so bukatar in biya ta ita ce kaza inda wanda zai taimake ni to wannan in ya san inda ake fitar da zakka ma zai iya zuwa ya bukin yace zan aurar da 'ya'yana bana da Allah ina son idan da hali an tashi fitar da zakka a hada da ni to shi ma wannan mutumin ya halatta a bashi zakka mahallin shahidi anan shine idan za a ba wa mutum a bashi abin da zai ishe shi sai dai in kai ma abin da za ka fitar ɗin iyakacinsa kenan to wannan in so samu ne idan ba zai samu wanda zai bashi wanda zai in zai samu wanda zai bashi wanda zai ishe shi to kai sai ka tafi ka nemi wanda wannan ne zai ishe shi shi kuma wani sai ya bashi in kuma ba haka ba to da hanau gwandaman nau sai a bashi din a sa a baka ya fi a rata ya ji kura Allah ya sa mu dace ah, wannan babin muna da ɗan rago abin da za mu ƙara tattaunawa a kai da social issue ne yana damun mu sosai da gaske ah, amma mala abba ya nuna mun cewa lokaci ya yi za mu dakata a nan sai allah ya kai mu gobe insha allah da fata abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh